بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المسلف رحمه الله وأما قولهم إنه لا مناسبة بين المهدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه فهذا الكلام مجمل فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بينهما توالد فهذا حق فإن أرادوا أنه ليس بينهما من المناسبة ما بين الناكه والمنكوح والآكل والمعقول أو نحو ذلك فهذا أيضا حق وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر معبودا محبوبا فهذا هو رأس المسألة فالاحتجاج به مصادرة على المطلوب ويكفي في ذلك المن ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وحقيقة قول هؤلاء جهد كون الله معبودا في الحقيقة ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا في الحقيقة فأقروا بكونه محبوبا ومنعوه ومنعوا ومنعوا كونه محبا لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة فإن كانوا قد يخلطون فيه وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من الجهلية فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكارا ومنكروها قسمان <clears throat> قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد ويجعلون محبته نفس خلقه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 daren laraba tara ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da 23 ga watan biyu miladiya ta 2010 a karatunmu na mako-mako cikin littafi mai suna al-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shehu musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul ibn abdul salami ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 61 a wannan littafi a cikin jerin gwanan mu a wannan masallaci wannan shi ne darasi na ɗari da biyar kanan ba a manta ba har dai zuwa yanzu ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana magana akan almahabba kasancewar almahabba wato so san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wani jigo ne daga cikin jigo na addinin musulunci balma addinin musulunci baya yiwuwa mutum baya yiwuwa ya zama musulmi na gaskiya sai idan ya zama mai san Allah ne da manzansa sallallahu alaihi wasallama to kasancewar wannan sifa ko wannan matsala ta almahabba an samu wasu fantsararrun kungiyoyi waɗanda suka yi mata gurguwar fahimta wasu ma suka kore ta gaba ɗaya suka ce babu wata dangantaka da za ta haifar da soyayya tsakanin Allah da bayansa wato babu dangantakar da za ta sa bawa ya so ubangijinsa babu wata dangantakar da za ta sa ubangiji ya so bawanta suka kore wannan gaba daya wanda su ne mabiya jaham ibn safwan wani fandararren mutum da aka yi tun cikin karni na biyu kamar yadda masu halartar wannan karatu suka ji bayani a kanta aka samu wasu kuma suka tasirantu da shi suka kore muhabbatun mani li abdihi sun tabbatar da bawa zai iya san ubangijinsa amma kuma suka kore yiwuwar ubangiji ya so bawansa wannan karka cewa ta farkin annabi sallallahu alaihi wa sallama da abinda alqur'ani da sunnar manzo suka zo da shi yasa ibnu taymiya ya fada zance akan wannan magana domin kore mahabbatul abdi ko muhabbatul lahi li abdihi a ce bawa wato a ce Allah ba zai so bawansa ba wani aqida ce ta ash'ariya kuma ga duk wanda ya sani ash'ariya ita ce aqidar da yanzu ake tinkaho da ita har ma ana cewa ita ce aqidar ahlus sunnati wal jama'a ba da daɗewa ba wani malami a nan ƙasar ya yi wani littafi sunan shi haƙiƙatu ahli sunnati wal jama'a wa manzilatu ahli tazkiyati bainahum wato haƙiƙanin ahli sunna wal jama'a kamar yana so ya ce su wane ne ahli sunna wal jama'a na gaskiya to a ciki sai ya ce ahli sunna wal jama'a na gaskiya su ne a sha'ira sannan kuma sufaye su ma tana cikin tawagar ahlus sunna wal jama'a saboda haka aqidar su ita ce aqidar ahlus sunna wannan kamar martani yake mayar mana cewa mu ba ahlus sunna bane su su ne ahlus sunna wal jama'a to dan menene tun da can ba ku fito kun ga mutane ko ahlus sunna bane sai yanzu sai yanzu da tafiya sai tafiya an yi nisa in kana so ka zama ahlus sunna dole ka shigo wannan tafiya an riga an makara to sunan da yana da daɗi ka jingina kanka zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da wani ya jingina kansa zuwa ga wani mutum na kwanan nan to kaga sai yake ganin cewa duk yanzu duniyar ta fara ganewa da yanzu abinda wani na yana bayani irin masu binciken nan na na kalai da cewa yake cewa abinda yanzu aka gano cewa babu aƙidar da suke yaduwa a duniya kamar wuta a cikin karbani kamar aƙidar ahalus duk duniya tana yaduwa to kasancewar aƙidar ash'ariya aƙida ce da ta daɗe a cikin wato al'umma ta yaɗu kwarai da gaske wanda har wasu suka wayi gari suna ganin kamar ma ita ce ahalus sunna din dan da in aka ce ahlus sunna a littattafai sai a ce maka ash'ariya da maturidiya al-asha'ira wal maturidiya to kuma da karatu ya karatu tafiya sai tafiya sai an ga ashe ba ba haka bane to ita aqidar ash'ariya suna korewa ubangiji mahabba ba sa tabbatarwa da Allah sifatul mahabba don haka in Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina ba sa fassara shi da cewa Allah yana son masu tuba sai su ce Allah yana sakan kawo masu tuba wato sai su fassara almahabba da asawab wato su fassara shi da asawa to shi yasa ibnu taymiya kasancewar wannan abu ya yadu shi yasa ko ga ya faɗaɗa magana yana ta yi wataƙila kai ka ga ya kamata a ce ya rufe maganar haka nan a nan a takaice ke yin ta duk wannan bayanin da kake ji satuttuka ana ta yi za a takaice ki shi yasa in tafiya sai tafiya sai ce ya yi maganar shimfiɗaɗɗiya a wani littafinsa wato wannan a takaice ne yake baka sai kuma ka gaji to su waɗanda suke korewa Allah mahabbarsa wato suke korewa ubangiji mahabba suna cewa babu wata dangantaka babu wata alaka tsakanin Allah mahalicci da bawa da za ta sa ya so bawansa ko bawansa ya so shi sai babu wannan alaƙa inda taimiyya ya ce to me kuke nufi da babu alaƙa babu dangantaka me kuke nufi kuna nufin dangantaka ta ɗa da uba eh wannan gaskiya ne babu dangantaka ta ɗa da uba Allah lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba a haife shi ba in wannan alakar kuke nufin babu eh mu ma mun yarda da wannan wannan gaskiya ne ko kuma kuna nufin babu alaka irin alakar ma'aurata miji da mata idan wannan kuke nufi eh babu wannan ma alaka wannan gaskiya ne ko kuna nufin babu alaka irin ta mai cin abinci da abincin da yake ci wannan kuke nufi babu eh to wannan ne gaskiya ne ko kuma a kuna nufin babu alaka kwata-kwata da za ta sa bawa ya so Allah ko ubangiji ya so bawansa wanda kuke nufi babu to ai akan wanda muke magana akan wanda muke jayayya da ku muke wanda artabu artabu na ilimi kaga ashe ka yi mun hujja da abinda ni nake ja da kai a kansa ai ba hujja ba ce ai ba a hujja da mahallin niza sai da abinda malaman mantiki suke kira ko malaman ilmul jadal al-musadara ala al-maqlub ka yi hujja da muhallin biza abinda shi ne ni nake jayayya da shi a kanka kuma ya zama shi ne ka ai ba zan yiwu ba kamar wani lauya da ya tsaya zai kare wanda yake ake tuhuma ya ɗauke shi aiki fito mai girma alkali wannan mutum da yake gabanka wanda ake tuhumar shi da laifi ba mai laifi ba ne saboda hujjoji na kamar haka hujja ta farko mutumin nan ba mai laifi ba ne hujja ta biyu abinda ake tuhumarsa da shi ba gaskiya ba ne abu na uku bayan waɗannan dalilai masu ƙarfi da na ambata wanda ya tabbatar da cewa wannan da ake tuhuma ba shi da laifi to kaga ai da abuje musadara alal mazlum kana hujja da abin da ke ake tuhumar ka to ai ana tuhumar sa da laifi zaka kai hujjar ka ba mai laifi bane to wannan shine malamin suke kira al musadara alal mazlum ka zo ka ce babu alakar da za ta sa Allah ya so bawansa wannan ita ce hujjar ka ta cewa Allah baya so to ai wannan ne ita ce mahallin niza wannan shine mahallin jayayya mu da ku to za ka yi min hujja da abin da nake jayayya da shi a kansa wannan shine magana da ibnu taymiya ya fara a nan yace wa amma qawluhum innahu la munasabata bayna al-muhdath wal qadim tujibu mahabbatahu lahu wa tamatta'uhu bin nazar ilayhi fa hadha al-kalam mujmal amma maganar su masu kore Allah yana son bayansa sai Allah baya son bayansa yace maganar da suke cewa babu dangantaka babu alaka tsakanin fararre da kadimi wanda ba fararre ba wannan alaka da za ta wajabta har ya so ko kuma kadimi din wato bawa ya ji daɗin ganin ubangijinsa ba muna addu'a muna cewa wa as'aluka lazzatan nazar ila wajhik ina roƙonka daɗin ɗanɗanan daɗin kallo zuwa ga fuskar ka. wato ranar gobe kiyama suka ce babu wata dangantaka da za ka sa dan bawa ya kalli fuskar ubangijinsa ya ji daɗi babu wannan alaƙa to shine ibnu taymiya ce fa hadal kalamu mujmal wannan magana ce dunkulalliya ya kamata mu fasata mu tambaye ku mai kuke nufi da ita kaza kuke nufi ko kaza ko kaza ko kaza har ku gano mai ce hujjar a ciki yace fa in aradu bil munasabati annahu laysa bainahuma tawaludun fa hadha haqqun in suna nufin dangantaka babu dangantaka tsakanin Allah mahalicci da bawansa in suna nufin dangantaka ta haihuwa ma'ana babu dangantaka ta haihuwa tsakanin bawa da ubangijinsa ba haza haƙƙu wannan gaskiya ne mu ba kuma ba cewa muka akwai dangantakar haihuwa ba kaga ba akan wannan ake ba magana ba wa in aradu annahu laysa ma min almunasabati ma bainan nakih wal manku in kuma suna nufin babu dangantaka tsakanin bawa da ubangijinsa irin dangantakar da ke da ake samu tsakanin ma'aurata biyu mai aure da wanda ake aure in wannan suke nufi to na ma gaskiya ne wal akili wal ma'kul wa nahwi zalika babu dangantaka tsakanin Allah da da bayansa irin dangantakar mai cin abinci da abin da yake ci irin wannan kuke cewa babu fa hadha aidan haqqun wannan ma gaskiya ne kuma ba akan wannan ne muke jayayya ba وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب an yakuna ahaduhuma muhibban abidan والآخر محبوبا معبودا فهذا هو Idan kuna nufin كنا نبن باب za ta wajabta bawa ya zamo wanda yake son ubangijinsa yake bautar ubangijinsa kuma ubangiji ya zama wanda ake so ake bautawa kuna nufin babu irin wannan dangantaka to ai akan wannan ne muke jayya to ya zai zama kuma hujja an gane yake ra'sul mas'ala wani ita ce shi ne kan matsalar da muke magana a kai falai ki gaju bihi musadaratun ala al-matlub hujja da wannan hujja ce da da mahallin da zai shi ne ba'adar musadara ala al-matlub da zama mukaddimar mutum da mukaddimat ɗinsa da natija do abu ɗaya ne wato kana mun hujja da abin da shi ne asalin abin da nake cewa akwai kai kake cewa babu sannan kuma sai kai mun hujja da abin da nace akwai ko abin da nace babu kace akwai wannan ba za ta zama hujja ba a ce wannan zaki ne me yasa ya zama zaki kace saboda zaki ne <coughs> wa yakfi fi zalika al-mal'u mu ce ba mu yadda cewa babu dangantakar ba wanda ya isa ya rushe wannan hujjar da kuka ce babu dangantaka da za ta sa bawa ya so ubangijin sai bauta masa ubangiji ya zama wanda ake so ake bautawa in kuka ce babu wannan dangantakar mu abin da ya ishe mu ya zama ya rushe ku mu ce ba mu yadda ba shikenan thumma yuqalu ibnu taymiya ce sannan za a ce da su بل لا مناسبة تقتضي المحبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره wato za a ce babu wata dangantaka wacce za ta hukunta samuwar cikakkiyar soyayya soyayya cikakkiya sai dangantakar da ke tsakanin mahalicci da abin da ya halitta wannan ita ce dangantaka ɗaya kilo wacce za ta haifar da cikakkiyar soyayya dukkan wata soyayya ba wannan ba to soyayya ce da take da nakasa da take da tawaya ka duba ka ga ko menene za ka so shi ba Allah ba to soyayyar da kake masa soyayya ce na kisa mutum yana son kai shi sama da komai a ɗabi'a ta ɗan adam yana son kan shi kuma abin da yake so ga kan shi shine wanzuwarsa da lafiyarsa ya zama yana nan ko da yaushe kuma a lafiyayye wannan shine duk wani abin da zai biyo bayan wannan a cikin soyayya ta ɗan adam to sai dai ta zan soyayya ce saboda tana da alaka da wanzuwarka da kuma kamalarka idan dukiya kake so me yasa kake son dukiyar nan saboda kamalar wanzuwa dan wanzuwarka da kuma kamalarka ka jima a duniya ka daɗe kan ana ci ana a bugawa da kai irin an buga an baka ɗin nan sannan kuma kana jin daɗin rayuwarka babu abin da ranka za ka so ka kasa samu wannan ta kake son dukiya kaga a ceton da kake wa dukiya don kamalar ka ce shi yasa lokacin da zaka shiga wani matsali wata matsala da ta shafi lafiyarka za zaka iya ba da duk abin da ka mallaka saboda ka samu kamala ka samu lafiya mutum ko mulkin duniya yake da ita gaba daya a ce duk duniya mulkinsa tashi ce sai ubangiji ya rike masa fitsari E, kwana da kwanaki ba fitsari a ce ai ba za a sake maka mara ka fitsari ba sai ka sauka daga kan kujeran milikinka da gudu zai sauka da gudu to kowane ne duk abin da ya mallaka a ce duk za ka ba da abin da ka mallaka amma za ka samu lafiya ga kudin amma ba zai yi ci ba abincin ba an kashi baya son ɗanɗanansa baya son ƙanshinsa baya son ganinsa to da a ce ka kawo abin da duk mallaka za ka sawo garau ka ji ka kamar ɗan shekara ashirin kana tsalle kamar ɗan barewa to a gudu a guje za ka bayar ashe kaga abin da duk kake so din nan wannan dukiyar da kake so ko mulkin da kake so kana son saboda ba ne ba wa kamalika dan wanzuwarka da kamalarka to hatta hatta ƴaƴa da za ka so Za ka so su ne saboda kana ganin a wanzuwarsu tun da kai ka ba za ka zauna a duniya har abada ba za ka tafi to za ka so wani abu wanda yake wani bangare ne naka wanda zai ci gaba da zuwa ko da ba kai kamar yana da alaka son ƴaƴa da kake yana da alaka da wanzuwar kai kansa. domin za ka so a ce ba kai amma akwai wani nau'i wani jinsin a doron ƙasa wanda in za a kira shi sai an kira ka cewa da ɗan wane to sai kake san wannan zai ka'ijin ijinsika shi yasa a wasu bayanai na Abu hamidul gazzani yake cewa shi yasa inda za a cewa mutum a fito da shi a fito da ɗansa ko kai ko ɗanka za a bindige ɗaya to galibi mutane za su zaɓi a bindige ɗan shi ya wanzu shi yasa a lahira wannan ɗabi'ar take fitowa karara tare da mutum ranar da zai ga za a tafi da shi ga dangadan jahannama ya waddu al-mujrimu law yaftabi min azab yawma idin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wini wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi kada ya fara da da ƴaƴansa da matansa da iyayensa da danginsa da kabilarsa kai kowa da kowa ba ya tafi wuta in shi zai tafi aljanna wa man fil ardi jami'an ya haukace ai duk in Allah zai ce a sa ka aljanna amma a madadin kowa ya tafi wuta zai ce Allah na yarda ba zai yarda shi ya tafi wuta ba sauran mutane su tafi aljanna to kaga wannan ɗabi'a ce ta dan adam da ya hal to haka ɗabi'a take duk wani in kana son danginka kana son su ne saboda za su kara maka karfi ka ji cewa kana da wasu da wani abu naka ya taso za su tsaya maka duk wani abu naka akwai waɗanda za su tsaya ka shi yasa sai ka ji kana son su ashe duk wata soyayyar da mutum zai yi wa dukiya ce ya'ya ne dangi ne menene soyayya irin ta dan adam da dan adam tana da alaka da san kansa shi kansa wannan fitira ce da aka halicci dan adam da ita sai dai addini da ya zo shi zai canza maka wannan fitirar ka ji cewa kana son Allah kana son banza Allah sama da yadda kake son kanka idan fitirar wannan ta motsa zaka ji kana son kanka sai na Umar ba ita ce ta motsa shi ba yace ya Rasulullahi komai kasa san komai kasa da zaka yake sai san kaina za Allah yake da saura sai ka ji kana so na fiye da kanka sai ya Rasulullahi ina son ka fiye da kai kaga anan an dawo da shi kan layi na addini ya sauka daga layi na fitina ta dan adam to dukkan wata soyayya soyayya ce take nakita soyayya da take kabila ita ce san Allah da san sa sallallahu alaihi wasallam kaga kenan babu wata dangantakar da za a sa a samu soyayya cikakkiya sai dangantakar nan da take tsakanin mahalicci da abin da ya halitta ita ce kawai za ta sa a samu soyayya cikakkiya idan ɗan adam ya fahimci cewa samuwarsa da wanzuwarsa da lafiyarsa da duk abin da yake samu na rayuwa daga Allah ne kaga zai san cewa ubangiji shine sababin baka'insa sababin lafiyarsa shine kuma al al a'zam babban mai masa ihsani to kaga ashe kenan soyayya da zai wa Allah sai ka ta kowa an fahimci wannan shine la munasabata taqtadi al-mahabbata al-kamila إلا المناسبة التي بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره باب وتسويية باب وتدنبنتك وتعلاقة لذات هكون تشككير سويية سي علاقة دكي تكاد المخلوق وتمهلوكي والخالق da wanda yake mahalicci allazi la ilaha ghairuhu wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi allazi huwa fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah wanda shine abin bauta a sama shine abin bauta a ƙasa shi mala'iku suke bautawa a sama shi ɗan adam da aljan suke bautawa a ƙasa walahu al-masalul a'la fi as-samawati wal ard kuma shike da misali mafi daukaka misali mafi daukaka a cikin sammai da ƙasa da haka dukkan wata sifa ta kamala shine mafi cancanta da ita dukkan wata sifa ta na ƙasa ubangiji shi ya fi kukuta daga wannan sifa ɗin. mala yace wa haqiqatu qawli haula'i jahdu qawli Allah ma'budan fil haqiqa yace alal haqiqa wannan magana ta cewa ba za a so Allah ba ko kuma Allah ba zai so bayansa ba kamar yadda a ke faɗa cewa ba za a so Allah ba Allah ba zai so bayansa ba ta ɓangarori biyu kamar da muka faɗa wannan kaunin jami'a ne so a sha'ira suna tabbatar da mahabbatul abdi li rabbihi amma kuma suna kore mahabbatul rabbi li abdihi to yace wannan hakika wannan magana magana ce da take nuna jahdu kaunin lahi ma'budan wato musun kasancewar ubangiji shine abin bautawa fil haqiqati ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من صوفية المتكلمين شيئا أكسامو دقى الصوفاية أما كما أن سكي من آل الكلام wasu jama'a daga cikin sufaye masu bin ahalin kalam sun yarda da wannan mas'ala ta cewa ana san Allah Allah yana so allazina yunkiruna an yakuna Allah muhibban fil haqiqa waɗanda suke yin inkarin kasancewar ubangiji ana san shi fil haƙiƙati fa aqarru bi kaunihi mahbuban amma sun yadda cewa ana san shi wa mana'u kaunahu muhibban amma sun kore kasancewar shi yana so لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة saboda sun shiga sufanci sannan kuma suna kan waccan magana ta alul kalam shi yasa sai suka raba ƙafa. فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة sai suka karbi mazhabar sufaye fil mahabba wato mahabbatin lahi Allah zai so abin da bawa zai so ubangijinsa kada kuma aka zo an ahlil kalami nafi mahabbatin rabbi li abdihi sai suka karbi kuma ta bangaren Ali kalam sai suka karba kirar korewa ubangiji ya so bawansa wato sufaye a kamar yadda aka sani sufanci ya biyo zango-zango na tarihi kafin ya zo ya kai ga yanayin da yanzu muke gadinsa, ba da haka sufanci ya fara ba da ɗari ba da haka ya fara ba kamar yadda kuka sani kowace bida'a takan faro kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ta rika faɗi ta rika faɗaɗa ta rika faɗaɗa har ta kai wani matsayi wanda na da can duk da su suka faro wato faro ta su ba su kai wannan matsayin ba da watakila ma za su bayyana sai su kaka gane ita wannan bid'a ta su ta farko ita ce ko ko ko a'a wani abu ne daban saboda an yi ta masa kare-kare da canje-canje da kwalliya da gyaran fuska har ba ya canza kamar ta gaba daya saboda kamar inda muka sha faɗa ita bid'a ba ta da ne ita tun da dai kai ma ba izini aka baka kai bid'ar ba ba ka da izinin da zaka hana wani kuma ya dan faɗaɗa ta in ka hana shi kai waye ya baka lati am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah kai ba a baka latisi aka ce yi ba to sai ka kirkiro bid'a to wannan bid'ar ba a yi rijistar ta ba a gurin Allah don haka kowa ya zo zai iya ɗaukanta shi kuma ya ƙara mata faɗi ya ɗan rage wani abu wani kuma ya faɗaɗa ya shigar da wasu ƙare-ƙare ba ka da damar kuma ka ce shi tashi bida'ar ba ka yarda da ita ba in ka ja da shi shi ma sai ja da kai akan asalin bida'ar to ni da kai duwa ce ni ba wanda ya samu za ka yadda kai ba da izini ba ni ma sai ka banne ni iskana ba da izini ba sai sa na wani wani wani babban shehin sufayi yana cewa da an taba su hujjar su annabi bai yi ba to ya hana wai shi ya samu abin fada don to ya hana sai mun yi abu sai wai annabi bai yi ba to ai wannan ba ita ce hujja ba a fadarsa ya ce ka a yi to kaga ai malami ba shi ya kamata ya faɗi wannan mutum malami duk da dai shi ba malamin ba ne to amma duk da dai an ce da shi malami kuma ya yadda to bai kamata ya wannan magana ba bai kamata ya ai magana addini ake maganar kuma addini shi addini shi ne kai yadda aka ce kai wannan ita ce shi ne hakikanin addini duk abin da ba a sa ka yi ba to kada ka yi shi ka ce addini kake yi addinin wa kake addinin Allah da manzansa su suka ce kai in ka yarda ba izinin da suka sa ka kai to wannan ya ishe ka ya ishe ka hujja da za ta sa ka fasa yi saboda shi al-aslu fi ad-din al-mal'u al-aslu fi al-ibada al-mal'u illa bi dalil ita ibada asali ba ka cewa abu kaza ibada ne ba ka da wannan damar sai in ka samu dalilin da ya sa shi ibada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahdatha fi amrina hadha da yake nufi da fi na hada a addini yana nufin kiran mota yana nufin kiran jirgin sama ko hawa babur ko magana da lasifika da wanda yake nufi da fi na hada yana nufin addini abinda za ka yi ka ce kana da lada ko kafuwa da lada ko mustahaddi ne wannan shine al'amarin da manzo ya zo da shi kaza wajibi ne kaza mustahaddi ne kaza rabu ne kaza wannan shine addinin to wanda zai kirkiri wani abu ba da umarnin mu ba fa huwa raddun to wani kana nema wani dalili sama da wannan kuma ya yi magana a dunkule saboda ya kafiriya sai ya zana maka abubuwan duk da za a yi na bid'a tun daga tun daga bayan barinsa duniya har tashi kiyama duk sai ya karanta maka su sannan za ka yadda cewa bid'a ce wannan ba magana ce irin ta mai fasaha ba ma lokacin da wani zai zo ya leko masallacin nan ya gaya wasu ya ce kada a fita da komai daga masallacin nan duk wanda ya fita da wani abu da izinin mu ba za mu sa kafa wando ɗaya da shi sai ga kuma ka zo ka ɗauki wani buhu ka fita da shi ka ce ai bai ce buhun nan ba ba ya faɗa a dunkule ba ai ya isa sai ya yi ta nuna abubuwa ɗaya ɗaya a ɗaga buhu ya ce hadda wannan a ɗaga wannan ya ce eh hadda wannan eh wanda ba hadda sai ka ya zama bakwari aure ka ga ba buƙatar sai kuma ya zo ya maka tafsilin duk wata bida'a da zaka yi a bisa wannan logic din ashe da ma bid'a kenan ai nasoshin da suka zo da maganar bida'a sun isa su shigar da dukkan wata bida'a ta addini <coughs> shi ya sa maganar da ake ake yi maganar abinda za a kusanci wato ma yakunu qurbatan ila Allah abinda zan ce ma jama'a ku zo ku yi kaza akwai lada ko za ku ƙara samun kusanci zuwa ga Allah ko Allah da manzansa suna son abin nan to shi yana buƙatar dalili Tun da dai ba annabi bane ba wa'ayi ake min ba dole ne in kawo aya da ta ce ana son abin ko hadisi da yanzu ana son abin idan babu to ƙarya nake muku haka magana take amma abin da ya shafi rayuwa nan ya ce antum a'lam bi umuri duniya harkar duniya antum a'lamu biha harkar duniya annabi sallallahu alaihi ba ya zo ne ya koya wa duniya yadda za a kera jirgin sama ba ko lasifika ba wannan ta kawo shi duniya ba ya zo da alkur'ani ne don ya shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici inda hadha alqur'ani yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wannan shi da abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi harkar duniya kuma har shawara yake ya za a yi kai ya kake ga ayi ba haka ne ba in za aka je yaƙi sabba a nan sallar su rika ba shi shawara tabbata ba nasi ba ne sai su ba shi shawara al almunzir ibn al-hubab lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a za a fita yakin badar ya sauka a wani guri ce ya rasulullahi gunnan da ka sauka Allah ne ma wahayi yace mu sauka a nan ko ku a'a kai ne kake ganin ya kamata mu sauka nan ya ce a'a ni nake ga ya kamata mu ya to ba da ya kamata mu sauka mu kara gaba kaga wannan ba da bai shiga cikin abin da ake cewa ibada da taqarrubi illahi ba istihadi ne na rayuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar nashi istihadi ya karbi shawarwarin lokacin yakin uhudu manzo sallallahu alaihi wasallam bai so a fita yakin uhudu ba saboda ba a jima da barin yakin badar ba sannan kuma ga kafirai sun zo da yawan gaske da yawan gaske fita da su a irin wannan yanayin akwai sunkuru saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya so a ce an yi wata dabarar yakin daban to a lokacin akwai su abdullahi ibn ubayy ibn salul wanda ba su samu sun fita yakin badar ba ba san za a je a yaki a samu ganima ba sai suka rika zuga cewa ya eh, lalle lalle a fita suka rika cewa a fita da wasu samari waɗanda ba su samu halartar yakin badar ba su masu suna so a fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya shiga kayan yakin sa da ya fito sai su ubai ibn abin abdullahi ibn ubai ibn salul sai suka fara cewa a ya rasulullah ai sai a yadda dai kake gani sai ke cewa ai bai yiwa ga wani annabi ya sa kayan yaki kuma ya cire ba tare da yayi yaki ba kaga anan a yadda ya so ba shine aka yi ba shawarar matasa da suka yi ta matsawa a fita saboda su ba samu halartar badar ba suna su je su gwada kwanjo wannan duk baya daga ciki wani abu ne na rayuwa na maslaha ta rayuwa abinda duk zai shiga cikin maslaha ta rayuwa ba a hana shi ba sai idan zai ci karo da wani abu na addini ana ga abin da zai rushe wani abu ka'ida ta addini to sai a ce dan wannan dalilin an hana shi amma al'aslu fil mu'amalat al'aslu fil ashiya al ibaha to ka kuma kana malami ka cakuɗa tsakanin wannan da wannan kaga akwai akwai kifewa a cikin wannan to sufanci ba ya fara ne yadda kuke ganin sa haka ba farko abin da ya fara faruwa a lokacin sahabbai zamanin sahabbai wato a cikin ɗabaka ta tabi'ai lokacin fitintunu sun yi yawa da faɗace-faɗace na cikin gida sai wasu karɓa ganin ya kamata su ƙaurace wa duk abin da ake yi na rayuwa su koma su ta ibada su koma su killace kansu su yi ta ibada su daina shiga cikin jama'a suna ga fitintunu sun yawa aka fara samun Allaha, ma Abida, ko alfuqara ko alqurra alqurra da ake kiransu a wancan lokaci wanda a cikinsu ne ma aka samu wasu sahabbai sun yi inkari ga wasu saboda kamar mutanen da annabi abdullahi da abdullahi dan mas'ud sai da ga wani ya tsaya cikin su yana sabbihu allah ni'a wa kabbiru ni'a wa wa wa ahmadullah ni'a suna amfani da tsakoyi suna yana ba su kabbara 100 hamdala 100 subhanallahi to 100 abdullahi dan mas'ud ya zo ya musu gargadi ya hana yake cewa da su laqad ji'tum bi bid'atin zulman aw fuqtum muhammadan wa ashabu ilma kun zo da wata bid'a kun fi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ilimi ne ya hana su wannan abu to daga nan abubuwan suka fara aka fara samun yan zuhudu masu kauracewa abin nan wanda kauracewa nan ta sa suka yi nesa da ilimi kaɗan sai aka rika samun wasu abubuwa na kurakurai suna shiga cikin tafiyar su amma sabbai suna ta musu gargadi to kaga wannan dabakar dabaka ce kawai wacce ta dauki gudun duniya kawai kakka dada kakka rage amma aqida su ta ahlus sunna ce sai aka zo aka kuma samu wata dabaka waɗanda suka ɗauki waccan aƙida waccan abin da sulukin na zuhudu amma kuma sai suka faɗaɗa shi har suka fara shigar masa da wasu mustalahat wato wasu keɓantattun kalmomi wanda su kaɗai suke amfani da su to sai zama da bid'a ta ƙara faɗi amma dai ta fuskar aƙida suna lalata cewa suna kan kitabu wasu sunna ba sa yarda su nuna wato suna kan wani tafarki daban irin su sayyidu tsa'ifa wanda ake sayyidu tsa'ifa junaid ibn muhammad abu qasim irin su sa'al ibn abdullahi tusturi irin su al-fudayl ibn irin su ma'ruf al abu sulaiman ad-darani da ire-iren wannan tabaka to kaga sufanci ya ɗan fara samuwa amma kuma bai faɗaɗa an shigo da akidoji irin na mutanen na maguzawan farisa da indiya da girkawa ba tafiya ta yi tafiya ta ka samu wata ɗabaka ta sufaye ita kuma wanda suka fara shigo da musalahan na batiniya suka fara cewa musulunci abin da nassin alkur'ani ko sunna akwai zahiri akwai baɗi suka shigo da batun a sukuru wal fana'u wal wane ne wannan mustalahatin nasu na al-kashfu da sauransu to nan ma sai bida ta ƙara faɗi sama da yadda take a zango na biyu irin waɗanda suka shigo da irin wannan irin su zurnun almisri irin su a shibili, irin su a biyar zirin bisani ko da ke wasu suna sa zirin bisani a cikin zango na gaba to amma ibnu taymiya yana ga shi zai shiga wannan zangon ne akwai wasu maganganu da aka jingina masa marasa daɗin ji amma ibnu taymiya yana cewa ƙarya ake masa to kaga nan an ƙara samun bid'a ta ƙara faɗi kaɗan har an fara aro wasu kalmomi daga wasu miyagun aƙidu ana sawa kuma maimakon a launa batun ibada da gudun duniya da talauci da waye da waye sai aka fara shiga kuma batun nazariyat a tamulin tajiribi yanzu kawai tsakanin Allah da Ubangiji a tsakanin bawa da Ubangiji ana so a sanya wasu ka'idoji da wasu sunaye har ma suka fara ganin cewa wannan tafarkin nasu ne su ce ilmu na tsarikatu na waye waye kaga sun fara fita daga sauran al'umma ta musulmi kenan to da aka zo zango na gaba wanda ne mafi buni, zangon mayar da sufanci ya shakudu da harkar falsafa wato sufiyatul falasifa suka ɗauko a irin na girkawa aƙidu irin na indiyawa maguzawan indiya da ake irin da maguzawan farisa sun suka cusa a cikin harkar abin nan to a nan su hallaj abu mansurun hallaj su abin da a saharwar da al-maktulu riddatan dukkan su biyun an kashe su ne bisa ridda irin su a sifin da tilmisani da sauran irin wannan tabakar su kuma sai suka fara shigo da da batun wahadatul wujud da batun ittihadi cewa kowa ka gani komai ka gani Allah ne to kaga gaba daya batun sufanci da sufaye masu irin wannan aqidar a sa su cikin musulmi ba ta so ba kuma an shiga wani wani waji kuma daban a ce kowa Allah ne komai Allah ne duk magana da zaka ji a duniya ta Allah ce wa kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nazmuhu nasiruhu wa nizamuhu daga wannan kafirci sufanci sai ya zo wannan tabakar to sai ya zama da ya tsaya akan wannan tabakar dukkan kuma wanda ya zo jingina kansa da sufanci yana shiga ne ta wannan tabaka din ɗari'u sai suka fita ta wannan tabaka din don haka sufancin da ake da shi a yanzu ba shi ne farkon yadda sufancin ya fara ba sai da ya zama ya zama sufiyatu abin sufiyatul falasifa duk waɗannan ɗariƙu da yanzu suke wato cin karansu ba babbaka suna wato wakiltar wannan zango ne na ƙarshe ba zango na farko ba ba na biyu ba wanda su ne masu ɗan dama dama to zango na ɗaya da na biyu su za ka samu ibnu tafiya yana yabo yana yaban zango na ɗaya da na biyu cewa wasu mutane ne masu tsoron Allah waɗanda ƙoƙarin su shine su ga sun yi wa Allah da'a ko da za su yi kuskure amma ne manufar su mai kyau ce kuma ba su fita daga hanyar alus sunna ba wajen aƙida suna tabbatarwa da Allah sa da yake tabbatarwa kansa suna kore masa abin da ya kore wa kansa to waɗanda irin su Fudail ibn Iyad sirrin Abdullahi ibn Talib ibn Abdullahi Tusturi irin su Abu Sulaiman Darani idan ka duba littafin sa istiqama za ka gina sai sai yaban waɗannan har ma da wasu da suka zo daga baya baya amma dai tafarkin su yana nan kan tafarkin waɗannan irin su Abdul Qadir Jilani irin su Ali ibn Musafir to kaga wani yazo yanzu ya ce ai in Taymiya ma ya yaba wa sufaye haka ya faɗi maganar haka a dunkule kaga akwai rashin amana ko dai rashin amana ko kuma ya jahilci mai ne tufanci shi ya zaci cewa in dai ka ga an yabi sufanci ko an yabi wani daga cikin sufaye ko ana nufin abin da yanzu mutane suke kai a kansa duniya ba wani tufanci da ya takaita kan gudun duniya kusan ba yanzu sufayen su suke su ake kokowa da su su ake kokowa da su hadda hadda hadda ko wallahi wani lokaci da damfara da fadar abin da ba haka yake ba to kaga ashe ba sam sam ba shi da alaka da wancan to ana ibnu taymiya kamar yadda a cikin littafin sa as-safadiyya yake magana akan sufiyatu ahli sun ahli hadith sufiyatu ahli hadith yace da sufiyatu ahli kalam da sufiyatu falasifa sufiyatu ahli hadith su ne waɗancan da na faɗa so kuma ibn Iyad waɗanda ba su fita daga tsarin ahlus sunna ba kai dai bar su batun gudun duniya da zuhudu da komawa guri guda a ita ibada ba a shiga jama'a amma a da su irin ƙirar alin hadis ke su yake cewa sufiyatu Su hadith sufiyatu alin kalam waɗanda suka fara shigo da batun ash'ariyanci suna da sufanci suna da ash'ariyanci irin su abu abul qasim al-qushairi abu abul qasim al sufi ne sannan kuma ash'ari ne Da an samu wani lokaci da aka kulla dangantaka tsakanin sufaye da sha'ira. shi yasa a za ka ga abdulkahir jurjani eh, a cikin littafin sa alfarko bai da fira da ya tashi kawo asha'ira abinda da ya tashi kawo ahalus sunna sai ya lissafa da kungiyar sufaye a cikin ahalus sunna amma da ya tashi misali da ya ta kawo Abin da yake cikin littafin sufa da abu abu abdurrahman sulabi ya ambata a cikin littafin sa tabakatu sufiya waɗanda ibn taymiya yake cewa waɗannan da ya bada tarihin su galibin su mutanen kwarai ne illa iyaka dai an samu wasu abubuwa na kurakurai tare da su saboda sun kaurace ilimi to sai ya kawo wannan to shi da wani malami ya ɗauka shi to gashi ma an sa mu cikin ahlus sunna ko kuke mu ba ahlus sunna ba to abin da muke so ka tabbatar mana da cewa wannan sufancin naku shine na waɗancan din wanda kuma shine wannan abin tashin hankali din abin da ba za ka samu ba kenan tambayoyin da duk za ka yi masa na abin da yake gudana da sunan sufanci a yanzu idan ka ce ka gaya mun cikin waɗancan wanda yake faɗa irin wannan magana da sunan sufanci ba zai samu ba abubuwan da jawahirin ba'ani ya faɗa abubuwa ne na ittihad da hulul da da akida ta batiniya su ne tsantsan su abinda littafin jawahir ma'ani ya kunta to kaga wannan abin da yake ciki ka ce shine ra'ayi shine akidar Fudail ibn Iyad ai ka zalunce shi ka tuce shi a lahira ba zai kyale ka ba ba su da alaka wannan akida ce irin ta su ibnu Arabi irin ta su Hallaj irin ta Sadruddin Al-Qulawi waɗannan da suka kone a cikin harkar tasawuf har suka kai ga batun abin da wahdatul wujud da ittihad su ne ra'ayoyukan su suka rika suna so kuma a cikin ɗariƙun sufai da tattafan da aka yi duk kusan zaka samu da ma maganganun su ake hujja in ka ɗauko littafin wannan shehin na senegal za ka samu duk da maganganun su yake hujja za ka ga zango na ƙarfe da sufanci shine wanda daga baya aka ci gaba da yaɗa shi da haka waɗanda baya su da alaka ibn taymiya sun fito ya yaka kusa ibn taymiya ya kafirta waɗannan mutanen ibn arabi ibn sab'in ibn al-farid al-hallaj ibn taymiya ya kafirta waɗannan amma kuma a gurin as-sufiyatul mutaakhiri sufiyatul falasifa waɗannan su ne manya su ne jagorori to akwai sufiya waɗanda kuma suka cakuɗi da harkar kalam irin su abul qasim al irin su abu Hamidul al-ghazali da littafin iya ulumuddin to ko shi abu Hamidul al duk da cewa a mutakallim ne sannan kuma sufi ne amma ya tabbatar da cewa ana san Allah a cikin littafin sa iya ulumuddin ya kawo babi guda da yayi ko fasali guda da yayi akan mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala haqiqatuha wa asbabuha wa alamatuha wa thamaratuha hakikalin me ya san Allah me ya sababban san Allah me ya alamomin san Allah me ya kuma amfani ko samara na san Allah ya yi raddi ga waɗanda suke kore wannan to shine nan ibn taymiya yake cewa su waɗannan sufiyatul mutakallibin din su kansu ta wani ɓangaren. da yake sun shiga sufanci tare da ilmin kalam sai suka abin nan sai suka sai suka tabbatar da cewa ana san Allah amma kuma shi ubangiji baya so sai suka yi tawilin mahabbatullah amma mahabbatullah li ibadihi amma ba su iya yi su yi tawilin mahabbatul ibadi li rabbi ba dan saboda sufanci wanda yana daga cikin abinda manyan sufaye na farko suka yi garkuwa da shi maganar al-ma'rifa wal mahabba to kaga bai yiwa ka shiga sufanci kuma ka yi inkarin al-mahabba in kai haka to gaba ɗaya ko raba gari da sufiyatul awa'i duka shi yasa sai ta wani bangaren suka ɗauki manhajin su sufaye na farko wajen tabbatar da mahabbatul ibadi li rabbihim sai kuma suka ɗauki manhajin ahlul kalami wajen kore mahabbatul lahi ibadi Shi shine abin da ibnu taymiya ne yake faɗa yace wali hadha wafaqa ala hadhihi al-mas'ala tawa'if min sufiyatul mutakallimin kaga kiran sufayen ba iri ɗaya ba. allazina yunkiruna an yakuna Allahu muhibban fil haqiqati wadanda suke inkarin kasancewar Allah ana san shi fil haqiqa fa aqarru bi kaunihi mahbuban suka tabbatar da cewa ana san Allah wa mana'u kaunahu muhibban amma suka hana kasancewar ubangiji yana san bayansa لأنهم تصوفوا دومين سن شغا صوفانتي مع ما كانوا عليه من قول أولئك tare da abinda suka kasance a kansu na إيدر وأن كان ahlul kalami ulaika almutakallima fa akhadhu an as-sufiyyati mazhabahum fil mahabba sai suka karɓi mazhabar sufaye ta ɓangaren mahabba wa in kano qad yakhliquna fihi duk da cewa sukan kawo wani abubuwa haka su kuɗa maganganu ba ba yadda suke ba wa aslu inkariha illa ma huwa qawl mu'tazila asalin inkarin mahabbatillah wannan magana ce ta mu'tazilawa wa nahwihi min al-jahmiyya da ire-iren su cikin jahmiyawa فأما محبة الرب عبده أما ضاوى سوء بيجزنسا فهم لا أشد إنكارا وأنا سنفت أنا مسل ولا سمر كومي ومنكروها اثمان ما سمسل ولا كومة ابن تبيعة كسوبيني اسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد وتؤتي باوى قال لا إنا سم باوى ما إن الله يحب التوابين تأتي يحب طاعة توبة التواب أبدا يحب التوابين لما لمكن صفات راشدة محبة الله للتوابين صفات راشدة ما ما بنفس المفعولات التي يحبها العبد وشو أيك الدشيبا لما لمكن صفات راشدة يحب التوابين يحب توبة التوابين وطاعة التوابين fa yaj'aluna mahabbatahu nafsa khalqihi sannan mahabbar ba za su ce mahabba aikin Allah bane a'a halitta ce ita ma saboda haka ubangiji ya halitta maka kai tuba shine ma'anar zubbut tawwabi ya halitta maka kai tsarki maimakon su fassara shi da nafsul mahabba sai su fassara shi da khalqil mahabba wa wa qismun bangare da biyu kuma ya yaj'aluna nafsa iradati li tilka al-maf'ulat wato yuhibbu at-tawwabina sai su yuridu tawbata at-tawwabin sai su fassara shi da irada maimakon su fassara mahabba da mahabba sai su fassara ta da irada irada ta waɗannan ayyukan ba da yake wa kan basu ɗan kalama fi zalika mun yi shimfiɗaɗɗiyar magana wato mun faɗaɗa magana akan wannan matsala fi kawa'id istifati wal qadar a cikin risala mu mai suna kawa'id istifati wal qadar wa laysa hadha mawdi'aha wannan duk magana da nake ba nan dai mahallin ta ba akwai yusuf na bahani mai littafin jami'u karamatul awliya to a cikin littafin sa shawahidul haqq filistigasati bi sayyidil khalq ya yi shi ne don ya tabbatar da cewa ana iya neman agajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ahlus sunna suka ce wannan shirka ce bai halatta ba to ya yi ya tabbatar da wannan to a ciki ya bujuro maganganu akan ibnu taymiya cikin abin da yake faɗa cewa wai ibnu taymiya in ya dauko mas'ala ji tafi karfin sa sai kawai ya zame ya ce ba nan ne ta ba wani inda ibn tamiya faɗa ka to ji matsalar tafi karfinsa ka duba tunda muka fara maganar nan mu mun jima mun gama gamsuwa tuntuni amma bai gama maganar da shi to ka ce tafi karfinsa wani ta tafi bayan ya gama kakkaɓe ta ya gama ta ta a ce kuma ya gama tafi ƙarfinsa. mu muna ga ya gama shimfiɗawa in ya ce zai wuce haka kuma abin sai mu ma ya fi karfin mu hakan da ya yi mu ya isa to shine ma da yace wa min malum dan ƙara sana wa min al-ma'lum annahu kada dalla al-kitab wa sunnah wa ittifaq salaf al-umma ala anna على أن الله يحب ويرضى ما أمر min من wa mustahab wa illam yakun ذلك mawjuda وعلى أنه كان يريد وجود أمور يبغضها ويسقطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفر وقد قال الله تعالى والله لا يحب الفساد وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر ما ليس ومن المعلوم sananniyar magana ce annahu qaddalla alkitabu was sunna alqur'ani da sunna sun nuna واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى da أمر بفعله من واجب ومستحب Allah maɗaukacin sarki yana so kuma yana yarda da duk abin da ya umarni da aikata shi abin nan na wajibi ne ko na mustahabbi Allah yana son shi kuma yana da da wannan wa in lam yakun zalika mawjudan ko da abin ba a yi shi ba Allah yana son bawansa ya yi imani da shi ko da bai yi imanin ba Allah yana yarda da bawansa ya yi imani ko da bai yi imanin ba Allah yana yarda da wannan imanin da ake zai yi wannan ita ce muka ce irada menene shar'iyya da ita irada ta shar'iyya ba ta da alaka da yiwuwar abin ko rashin yiwuwarsa ubangiji ya yadda da abin yana san shi wanda ita ce irada shar'iyya ta iya zama shar'iyya kauliya ta iya zama shar'iyya gairu kauliya in ana tuno karatun baya mun yi wannan imanu Abijan, irada ce shar'iyya kauliya ko gairu kauniya an ire ba a manta to kaga aka ji shekaru ana ai wasu ibnu taymiyyah za a samu da yawa imanu abi jahal irada ce kauni eh, shar'iyya gairu kauniya kaga duk da bai yi ba amma Allah yana so da yayi ai da zai karba sai yasa aka yi ta kira shi imani to shi yasa ibnu taymiyyah yake cewa abinda alqur'ani da sunna da ittifaqin salafil umma wato magabatan wannan al'umma suka haɗu a kansa cewa Allah yana so kuma yana yarda da abinda ya yi umarni da aikata shi na wajibi ko mustahabbi Allah yana son wannan yana yarda da wannan wa in lam yakun zalika mawjudan ko da ba ai abin ba wa ala annahu qad yuridu wujudahu umurin yubghiduha wa yaskhatuha min al-a'yan wal af'al kuma ubangiji na iya nufar samar da wasu al'amura wanda baya san su yana hushi da su amma ba za su samu ba sai da iradarsa ba za su fita da ƙarƙashin iradarsa ba kamar kafirci kamar fasikanci ubangiji zai iya nufar samuwarsu don ba za su samu ba sai da nufinsa to amma kuma baya son su baya kaunar su baya yarda da su kaga wanda ita ce irada kauniya ne gairu shari'iyya irada ce kauniya amma ba shari'iyya an gane ko to shi da yake kalfu suɗi wal kufur kamar fasikanci da kafirci fasikanci da kafirci sukan faru a samu fasiki a samu kafiri a samu aikin fasikanci a samu aikin kafirci waɗannan ayyukan duk sun faru ne da iradar ubangiji ba ka da damar ka ce sun faru ba da sa ba don ka ce sun faru ba da sa ba akwai kenan abin da ya fi sa cikin mulkin sa. ubangiji kuma abin da yake sa ya fi sa la ya ji zuhu shai ba abin da ke fin karfin ubangiji ga gare shi haka la ya ka'u fi mulkin subhana subhanahu wata'ala illa ma sha'a ta ta mashi'arsa komai yake to faruwar abin da wakalar abin ba shi yake nuna Allah yana kan abin ba sabanin yan hakika sufiyatul haqa'iqi da suke cewa sufiyatul haqa'iqi wai su sune sufiyatul haqa'iqi su ɗan sufiyatul haqa'iqi don abin da ka ga ya waka da kawai Allah yana san abu kuma ka yake sai kai ma dole ka so shi ba haka za su saba wa Allah ba abin da ya dame su idan Allah baya san mu saba masa ba za mu iya saba masa haka wani ya ce mun ka isa ka saba wa Allah ma'ana duk wanda ce ana san me kake nufi wanda bai gane ba sai dauka wani girmama Allah ne shi abin da yake nufi ba wai yana nufin cewa ma'asiya tana faruwa da iradar la'al a yana nufin cewa wannan shine abin da Allah yake so shi yasa suke cewa abin da alfana sana'i ko wusuli shine Allah tara ne na fika kada ka ga cewa kai kana da wani aiki kowane aiki ya fito daga wajenka kawai ka ɗauka Allah da ya shi wannan da yake gaya mun lokacin da muke karatu ya kan tsaya aji a gaban allo ya ce duk abin da kuka ji na faɗa kawai ku yarda Allah ne ya faɗi shi wato maganar sa maganar Allah ce kawai to shi ya fito da gidan sufanci sosai ya kwankwaɗi ubansa da kakansa manyan sufaye saura ka shi ya san sauran yan ɗan kuci babu sufaye sai suke ta zare masa ido kuna ga yana sako to ni ina jin daɗin kacin ɓararsa da yake yi lokacin saboda za ta sa wanda bai san sufancin bai gane in ni na faɗa sai ce sharri kake yi daman kowa biya sharri kuke wa mutane ba ku san waliyi to amma shi tun da shi na waliyan ne kaga ba zai musu sharri ba sannan kuma gidansu gidan sufaye ne to saura da shi yana kaso ƙwararsa kai tsaye ba abin da ya sha masa kai shi nan shi sufiyar da haƙa ne su ne yan hakika وقد قال الله تعالى والله لا يحب الفساد kaga ubangiji sai kula mahabba kaga ashe mahabba ba ita ce irada ba fassara mahabba da irada kaga ke la la yuhibbu al-fasad ke la yuridu fasad in kace la yuridu al-fasad to anan kana so ka ce fasadin ya faru ba da iradarsa ba sannan kuma kaga ka yi wa iradar ubangiji iyaka haka babu abin da yake faruwa mai kyau ko mara kyau sai da iradar ubangiji walau sha Allahu maktatal ladina min ba'di min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ولكن اختلفوا ومنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم abin da ya faru da yaƙe-yaƙe tsakaninsu abin da Allah yake so wanda yake so amma kuma da mashi'a ce fa kaga wannan mashi'a ce qadariya kauniya ba mashi'a ce shar'iyya ba wa qala ta'ala wa la yarda li ibadihi al-kufr ubangiji bai yarje wa bayan sa kafirci bai yarje musu kafirci amma suna yi kafirci ko ba sa yi kaga ashe ar-rida daban al-irada daban al-mashi'a al-irada al-qada' wanda duk muta'allaqin su zai iya zama abin da Allah yake so ko wanda Allah baya so amma ar-rida al-mahabba muta'allaqin su baya kasancewa sai abin da Allah yake so wal maqsud huna inma huwa fi dhikri mahabbati al-ibad li ilahihi abin da dai ake nufi anan injimala yace maqsudin dai magana duk anan abin da nake so in kai gare shi yadda bayi suke san ubangijinsu وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان yanzu ya riga ya bayyana kenan asalin ayyukan imani gaba ɗaya tushen su shine san Allah walam yakun baina ahadin min sarafil umma min as-sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan niza'un fi zalika magabata gaba ɗaya na wannan al'umma daga cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda suka bi su da ihsani babu wani wanda yake jayayya akan cewa asalin ayyukan bayi na imani gaba ɗaya shine muhabbatul ba babu wanda yake jayayya kan wani. to ibnu taymiya yanzu ya rufe wannan shafin tun da ya rufe wannan shafin zai buɗe magana akan menene zai motsa maka san Allah ɗin? ma yuharrikul mahabba to akwai abinda Allah ya shar'anta wanda shine jinsa zai ƙara motsa maka san Allah a zuciyarka akwai kuma abin da yan bid'a suka kirkiro a matsayin shi zai kara sa maka san Allah ne abin da Ibn Taymiyyah zai shiga tattaunawa nan gaba da haka za mu tsaya a nan sai wani satin Allah ya kai mu da rai da lafiya sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين da farko ina fatan yan uwa za su yi wa hakuri ba zan iya ansa tambayoyi ba saboda mura ta dan tana din damuna akwai dan uwa malam murtala ina cin watakila an sanar mahaifiyarsa ta rasu haka da fatan za a yi mata addu'a Allah ya tsanta ya rahamshe ka gafarta mata ya haskaka mata kabarinta ya fi mata kurakuranta da alkinta bayanta shi kuma allah ba shi haƙurin duniya da rashi da kuma allah maɗaukacin sarki ya cika mana da imani lokacin da samun ta zo abu eh, eh? malam khalid ayuba shi ma mahaifinsa ya rasu sai mu masa addu'a allah ya fi mutu ya ji kansu ya wa dukkan yan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya marasa lafiya Allah ya ba su lafiya akwai karatun da muke yi da ana sa shi a gidan talabijin na KCTV don ranar alhamis karfe tara zuwa goma na safe wani bawan Allah ya ɗau nauyin sawa shi ma a tashi a cikin addu'a Allah ya saka masa Allah ya sa masa a mizani Allah ya ƙara kyautata al'amuransa Allah maɗaukakin sarki ya ta mana irin su a cikin wannan al'umma wanda za su damu da yada addini da karantarwa ta hakika cikin wato al'umma wannan babu shakka abu ne da muke bukata su kwarai da gaske kuma masu yi suna da karanci suna da karanci kuma abu ne wanda annabi yake cewa la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurun na'am a samu mutum daya tak ya shiryu a dalilinka to ya fi maka alkhairi sama da kyawawan raƙuma da za ka samu wasu sama da abin da duk za ka samu na duniya a ce ga mutum ɗaya a dalilin ka ya gane gaskiya to har ya mutu yana yana kan wannan har ya mutu yana aiki da wannan gaskiya kai kuma kana samun kamashi to ka ba karamin jihadi ba ne sabir ne min sabuwar islam wanda duk suka ɗauki nauyin irin waɗannan ayyuka suke taimaka mu waɗannan irin ayyuka mu ci gaba da yi musu addu'a Allah ya kyautata musu kamar da suka kyautata wa al'ummarsa Allah madaukakin sarki ya kare su daga dukkan wata balahira da bala'i Allah madaukakin sarki ya wanda arzikin su ya sa musu tawfiki cikin lamuran su haka sai sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi